Sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke Abuja akan mita goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma akan yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani fara'a da lol murya arewa a jamhuriyar Nijar sai kuma alfa radio da ke kuma Ghana. mai sauraro barkanmu da haka mun sake dawa da wani shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishinmu da ke abuja saboda rufe wasu sassan babban ofishinmu da ke washington dc da aka yi a sakamakon cutar coronavirus a wannan shiri za ku je irin ci gaba da aka samu a najeriya a shekara biyar na mulkin shugaba muhammadu buhari sannan ku ji cewa kalubalen cutar coronavirus ya ja rufe wasu sassan gidan gwamnati a jihar gombe a ƙasar Nijar kuma manoma ne suka fara kokawa akan farashin takin zamani akwai kuma shiri na musamman akan tubalin tsaro kafin mu kawo muku cikakken shirin sai a dakace labaran duniya jama'a assalamu alaikum masu jimamin mutuwar george floyd ba amurken nan dan asalin afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya duk da ya yi ta magiyar cewa baya iya numfashi sun halara a ranar alhamis a birnin minneapolis a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa mutuwar floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin amurka bukakin fata ta sa an kwashe sama da mako ana zanga-zanga a duk faɗin amurka inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma reverend el shafton ne jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar north central university inda aka ƙayata akwatin fulai da furanni da kuma hotonsa a gefe sawa'i gabanin taron addu'o'in reverend shafton ya wallafa a shafin sada zumunta cewa muna masu tunawa da ɗimbin mutanen da jami'an tsaro suka kashe ba tare da haƙƙinsu ba daga cikin fitattun mutanen da suka halarci zaman addu'o'in na jiya alhamis a birnin na minneapolis akwai reverend jesse jackson sanata amy klobuchar ta jihar minnesota da 'yan majalisar dokokin amurka da dama baya ga su akwai fitattun mawaka irin su luda chris da jaruman nollywood irin su kevin hart tiffany hadish da kuma ti to a bangare guda kuma babban attorney general din amurka william ba ya kara matakin da kuma kasar suka dauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar white house a cewar ba daukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai bukatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi sai dai babban attorney general din wanda shi aka ɗaura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangar nuna fashin mutuwar george floyd ya musanta ikirarin da ake cewa tarwatsa masu boron a ranar litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa ɗaukan hoto da shugaba donald trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallaken fadar white house batun da ya janyo cece kuce inda ya kara da cewa ya ba da umarnin ne kafin ma ya san cewa trump zai kai wannan ziyara ta cuci wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta white house sun yi ta buɗe masu zanga-zangan da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulake wajen kada masu boran waɗanda suka fita a ɗaruruwansu abin da ya janyo kausar suka daga sassan ƙasar nan kan yadda jami'an tsaron suka yi amfani da karfin da ya wuce kima amurka ta zargi china da karya alƙawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokradiyya a yankin hong kong sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka wacce za ta hukunta duk wanda ya nuna rashin girmamawa ga taken ƙasar china yayin wata hira da ta yi da voa a jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ta nuna damuwa kan yadda cikin makonnin da suka gabata china take nuna wa duniya cewa ita ba mai cika alkawari ba ce ita dai majalisar dokokin hong kong wacce mafi akasarin mambobinta magoya bayan china ne ta amince da dokar ne daga gagarumin rinjaye dokar dai ta tanadi cin tarar dala 6,450 daga duk wanda ya zagi takin ƙasar ta China. ko kuma hukuncin zaman gidan yare har na tsawon shekara uku wasu ƙasashe hudu haɗe da ƙungiyar tarayyar turai ta eu sun nemi gwamnatin afghanistan da ƙungiyar taliban da su tabbatar sun saka mata a zama sulhun da za a yi a nan gaba bangarorin biyu sun yi maraba da ci gaban da ake samu wanda ya shara fage ga shirin tattaunawar zaman lafiya na cikin gida da aka tsara za a yi wanda zai kunshi 'yan afghanistan daga jam'iyyun siyasa da kungiyoyi a wani yunkuri da ake nishatawa kasan makoma tare da haɗin kan kungiyar taliban su dai kasashen australia canada denmark jamus netherlands norway sweden da kuma burtaniya tare da goyon bayan wata tawaga daga kungiyar tarayyar turai sun fitar da wata sanarwa wacce ta nemi da a saka mata a zaman sulhun sanarwar ta ce tarihi ya nuna cewa tattunawar zaman lafiya ta fi samun nasara idan aka hada da mata a ƙasar uganda an maido da harkokin sufuri ciki hadda na masu tasi kusan wata uku bayan da aka dakatar da zirga-zirgar su a wani mataki na yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus sai dai tsauraran matakan da aka ɗauka a jiya alhamis da aka dawo da harkokin sufurin waɗanda suka fi shafar masu tasi sun sa da yawa daga cikin mazauna kampala babban birnin ƙasar gudanar da harkokinsu ba tare da sun yi amfani da ababen hawa ba lamarin dai ya kai ga an yi ta kai ruwa rana tsakanin masu motoci da fasinja da kuma jami'an tsaro da ke tabbatar da an bi dokokin da aka ayyana domin daƙile da cutar ta covid-19 wani babban jami'in sojin ƙasar sudan ta kudu wanda ake zargi da hannu a harba wasu fararen hula uku har lahira ya rasu sojan ya rasu ne sanadiyar raunukan da ya samu a lokacin aron gama da ta kai ga harbe fararen hular wata majiya daga ofishin shugaba salva kiir ta ce luwak ukuk walker. ya rasu ne da daren ranar laraba a wani asibiti da ke juba babban birnin kasar majiyar ta ce an bugawa walker wanda dan wane na jika ga shugaba salva ke karfe aka gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta cika shekara biyar a kan mulki a ranar 29 ga watan mayu na bana cikin wata hira da ta musamman da ya yi da mu madina dauda daya daga cikin jigajigan jam'iyyar apc kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar abdullahi yahaya abubakar ya ce an yi rawar gani a fannoni uku da shugaba muhammadu buhari ya wa 'yan ƙasa alkawari ga da hirar tasu ta kasance na farko dai abinda ya kamata mu la'akari da shi ka hanka san inda aka tafi za ka zo ka duba daga ina aka fara to lokacin da aka zo muka zo muna kokari a kafa wannan gwamnati kusan ko ina a kasar nan mutane suna ganin cewa abubuwa sun dan yi sauki suna ganin wasu abubuwa suke faruwa yanzu rashin zaman lafiya da rashin tsaro amma sai a manta daga baya a ga cewa har ofisoci har gidajen sojoji da 'yan sanda a lokacin an riga an sa musu drum drum wanda aka cika da ƙasa don kada kada 'yan ta'adda su zo zaune su ta bom masallatai an daina zuwa masallatai na juma'a don saboda mutane suna tsammanin kada a je masallatan juma'a ko wajen jami'a wajen eh, jami'a kristoci wani ya shiga can ya ta bom an san cewa akwai lokacin da zaka zo ka tashi daga nan ka ce lokaci zaka tashi daga abuja zuwa kaduna maimakon tahiyar awa biyu sai kai wajen awa biyar ko awa shida to waɗannan abubuwan duk su ne mutane sai a manta da abubuwan da inda aka hito sai a ga kamar yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa ko yanzu nan akwai wani lurori da yawa na yawan sace-sacen al'umma da kuma bannan da ake yi a dazuzzukan mu da sauransu to waɗannan abubuwan in ka zo ka zauna ka duba su sosai da suka fara tare a wajen zafara za ka ga cewa ai ba wai ai lokacin yanzu ne suka fara ba abubuwa ne aka suka taɓarɓare suka jujjuye shekara da shekaru ya zama to a yanzu ne abubuwan suka bullo face ma yawan makamai da sauran da suka yi da mai da kuma ya zama to cewa yadda ake ta da mulki a ƙauyuka ya zo ya taɓarɓare ba a zo aka zauna aka yi wa ƙasar nan shimfiɗa ta ƙwarai ba ta mulki tun lokacin da turawa suka tafi sai aka zo particularly lokacin da aka zo aka fara samun kuɗaɗe daga wajen mai sai aka watsar da mutane aka watsar da tattalin arziki sai zamanto yawan mutane yana karuwa amma yawan ƙasa bai karuwa da inda kake da mutum gari akwai mutum kaman dubu ɗari biyu sai zaman to cewa mutum dubu ɗari hudu sun zo kowanne cikin dubu ɗari hudun nan suna neman wurin noma saboda haka sai aka shiga burtalai aka toshe makiyaya daga nan barayi suka shigo suka fara sace musu kaya su kuma aka mai da su barayi sannan ga am suna shigowa to irin waɗannan abubuwan su ne ya kamata a zauna da a yi la'akari da su kamar wasu ƙasashe da yawa inda yawan jama'a suka zo ya tashi abin da aka yi shine sai aka yi developing industry mutanen da suke cikin ƙauye sai aka mai da su wakas to mu nan ba a yi development industry ba ba a yi wani abu ma industry din ma da muke da su bata su aka yi to yanzu ne ake ta kokarin a gashin yaya za mu zo mu fito daga wannan bannar da aka fara don dogaro da mai don wannan dogaro da mai din nan in ka zo ka duba shi ya zo ya zauna ya yi demobilizing jama'a kasar nan ka zo ka zauna ka an shi kuɗin mai ka mai da talaka kowa ba wani abin da zai yi aiki iyaka ka zo ka sai da mai duk abin da kake so ka sai da ka sau da kudin mai ka kawo saboda ka mutanen ka ba su aikin komi to shi ne da aka zo aka zauna aka ce to abin da kama shi ne a mai da hankali a aikin gona to in ka zo ka zauna ka duba yadda muka zo muka fara wajen shinkafa wajen fertilizer da in an zo nan in ka zo ka zauna faɗa da za a yi ma wajen neman taki zuwa mu ma shi ma kanshi wani wani yaƙi ne amma yanzu babu wannan in ka je ka zauna ka duba shinkafa yanzu nan mahi yawancin najeriya shinkafar najeriya ake ci ba mu ɗauko kuɗin najeriya wanda ake zuwa ana kawo shinkafa da ita da kuma sauran kayan amfanin gona to irin waɗannan abubuwan su ne muke son a zauna a ƙara ƙarfafawa ya zama to cewa nan gaba bayan shi gaban shugaba buhari ya gama nashi mulki waɗanda za su zo su hau su dasa akan waɗannan dasarorin da an ka samu domin a zauna a ci gaba jigo a jam'iyyar apc kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan najeriya abdullahi yahya abubakar kenan a wata hira da ya yi da murar amurka akan cika shekara biyar na mulki na apc a kasar daga jihar gombe wakilinmu abdulhaf muhammad ya aiko da rahoton cewar cutar coronavirus tana kalubale a jihar har ma gwamnatin jihar ta tsaki waɗansu ƙwararren matakai abdulwahab gare ka matakan kulle wasu sassan ofisoshin gidan fadar gwamnati da suka hada hada ofishin sakataren gwamnatin jihar da kuma karamin asibitin gidan gwamnati ya biyo sanadiyar mutuwar wani darekta da ya kamu da cutar covid-19 da ke aiki a ofishin sakataren gwamnatin jihar ne shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar gombe farfesa idris muhammad ya yi mini karin haske kan batun a ta da shi ta wayar tarho akwai staff na government house wani director da yake aiki a ofishin sakataren gwamnati eh. wanda ya rasu kuma dama shi memba ne na task force na kwamitin kota kwana na gombe state hmm. shi ne ma mataimakin sakataren kwamitin da shi ne ya kwanta rashin lafiya to yana cikin ya zama positive na covid-19 shi nan da nan maza maza muka yi tracing duk mutanen da ya hulɗa da su a gama house da gidajensa da waɗanda suka fi ni suka shi da duk yayin uwansa da gari kuma muka kulle ofis da sakataren gwamnati da clinic din gama house yanzu ba shiga da fita wuraren kuma an kakkashe an yi feshi na kashe kwayoyin cuta. lahirin gidan gwamnatin kenan? eh wannan me ke nan yake nunawa? kwamitin kota kwanan dukkan mu da kai na ni chairman har zuwa kowa da kowa mun an ɗauki samfurin mu saboda ya yi aiki tare da mu. To ya matsayin masu kamuwa da wannan cuta yake wato kididdiga kenan ga misali. Eh cewa gwamnati ta baiwa kanta kariya bata damu da talaka ba. Gwamnati kawai ta kare kanta ne ta ba Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulhab. Yanzu sai kasar Nijar inda wakilinmu Sule Muni Barma ya aiko da rahoton cewa a daidai lokacin da damana ta kankama kungiyar manoma sun koka akan wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ga rahotonsa shigo da takin zamani daga waje wani abu ne da tun fil azal ake biya wa kudaden fito ko kuma awo a nan nijar to sai dai wani abin da ke zama bakon al'amari hukumomin kasar sun zo da wani sabon harashin tva da yawa jaba a wuyan masu irin wannan kasuwanci kamar yadda abin yake kunshe a tsarin kasafin kudaden 2020 matakin da kungiyoyin manoma ke ganin ba zai yi wa manoma daɗi ba mafari kenan suka hallara a nan birnin yamai don duba ta inda za su wa wannan batu kamar yadda mai magana da yawon waɗannan ƙungiyoyi jibobanya ya bayyana. Bana bisa duwakin finance an azama angire tax za a biya kuɗin duwan akwai wani tebiya da waɗansu kuɗuɗuka. In wannan an aza shi bisa takin da za a kawo manomi da wuya ya saye shi tun da zai zo da tsada. Wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da gwamnatin Nijar ke cewa tana fatan ganin kasuwar takin zamani ta bunƙasa a nan cikin gida. to amma a cewar shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoman yankin maraɗi alhashi ali mamman aminu in dai aka ce ɓangaren gwamnati ko 'yan kasuwa sun kawo taki kuma farashi ya habara sosai to aka sai da dama sa ga suna tsallaka iyaka mai halin zuwa da buhu ɗaya buhu biyu buhu biyar suna shigowa da shi to mu kuma da abin da muke so a ce an hito da wani tsari wanda gaba ɗaya mu ba sai mun kai mun wahala ba na tsallake tsallake zuwa neman wani abu wani wuri zamanto a cikin gidanka kana samun shi lokacin da kake bukatar shi kuma farashin da in ka same shi baya da wani bambanci da sai ka ketara ka je neman shi wani wuri na ya kamata a yi farashi na taki wanda zai ba duk wani manomi damar shi samu sayan taki lokacin da suke bukatar shi sannan na biyu kuma shi karan kan shi takin samuwar shi a lokacin da manoma suke bukatar su a ɗaya bangare ana ganin matakin gwamnatin wani abu ne da ka iya mai da hannun agogo baya a yunkurinta na samar da wadatar cimaka a ƙasa gwamnati ita da kanta ita ne take muna so ku manoma ku kokarta ku bunƙasa. noma kuma gwamnati shine take ina so nan zuwa shekara biyu shinkafa ba a kawo ta daga nan ne za a yi ta yau yau su ne sun kace muna so mu ci da kanmu kuma nazari ya nuna cewa a niger kokarin mu ci angre kilo uku eka duka kotomci kuma ya nuna ya kamata a kai ko kilo talatin kenan ya za a iya mu mu samu mu yi wannan aiki yanzu dai kungiyar manoman da suka halarci wannan taro na tsawon kwanaki biyu sun ɗauri aniyar kai wannan magana a gaban prime minister birjira fini don ganin ya isar da kokensu a gaban shugaban kasa isu muhammadu domin ganar da shi cewa kaf yankin sai da yawo niger ce ƙasa ɗaya tilo da ke tatsar harajin takin zamani saboda haka ya kamata a dubi wannan batu da idan rahama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. mun gode sule kuna sauran shiri na musamman da ke zo muku daga ofishin sashen hausa na murar amurka da ke abuja kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan. ɗin. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu tare ne jihar Sokoto inda a bayan nan 'yan bindiga daɗe suka tafka aika aikar da fadar shugaban ƙasa da kanta ta kira kisan kare dangi. That Nigerian Air Force would ramp up operations in uh, Sokoto State and in... Saboda muna ganin da jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhuma nan ne an maɓoye waɗannan 'yan ta'adda. Ko wani ƙauye ko ake ce da shi nan arewacin unguwar Lalle. Wallahi yanzu haka barayin nan suna nan wurin nan. Akwai wani wanda ya je da mashin zai je wani gari sai Wallahi ya ya gan su suna mitin karkashin ice ya ce sun yi sun ɗari biyar. Haka haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin awa ashirin da hudu cikin kowane sati cikin kwana talatin na kowane wata za a iya bugu waya inda za a daga samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki madalla. Wannan ta'addanci na Sokoto ya ji hankalin jama'a da har sai da fadar shugaban Najeriya ta fidda sanarwa ta musamman a kai tare da umartar hedkwatar tsaron Najeriya ta dau mataki irin na gaugawa domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗin. kamar yadda kakakin shugaban kasar malam garba shehu ke shaida min. wani gagarumin shiri da hedikwatar tsaro ta najeriya ta kaddamar ana fata zai zama kamar shara za a yi ana ta kawo kayan aiki ana kawo ma'aikata wato soja jami'an tsaro abin da suke nunawa za a ji tasirin abin wato kamar nan da sati biyu masu zuwa nan gaba sannan ake sare abin zai kankamu kuma gwamnati ba za ta bar mutane a cikin wannan mummunan hali da suka samu kansu mutanen Sokoto a halin da suke sauraron ka menene takamaimai sabon shugaban Muhammadu Buhari ga su Sokotawa ana ba da hakuri ana yin jaje ga wanda duk ya rasa wani na san da yake kuma Allah ba shi sauki jama'a su kwan da su sanin cewa gwamnati ana nan ana shiri kuma gagarumin shirin da aka ɗauko na yaki da wa'annan ta'adda yana tafe kuma za a yi maganin sa nan take kuma rundunar sojojin saman Najeriya ta fara ɗaukar mataki that Nigerian Air Force working in concert with other uh, with sister services and other security agencies would ramp up operations in Sokoto State and Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola. Ke mani karin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi na yin aiki tare uh, da sauran jami'an tsaro don kawo ƙarshen aika-aikar uh, 'yan bindiga daɗi a jihar Sokoto. Uh, a saboda haka nema ya ce tuni an tuttura jiragen yaƙi da sauran makamai zuwa jihar, sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq ba Baba Abubakar ya ziyarci jihar ta Sokoto inda ya duba wurin da jiragen yakin za su ke shan mai sannan suna kai hare-hare ta sama. ya kuma gana da wasu manyan kwamandoji biyu da za su jagoranci wannan farmaki ta sama amma sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali me kake jin ya jawo wannan ta'anati na baya bayan nan ah, very massive onslaught taking place in Zamfara and Katsina state. It appears that a few of these armed bandits have escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto. Kasan ana ragargazar waɗannan 'yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina. Kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. Amma yanzu sabon tsarin da muka yi shine. Kaga mun tura jiragen mu zuwa jihohin Zamfara katsina naija har ma da kogi muna son mu musu kofar rago wato mu hana su sukunin kai kwanwo daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin mu samu mu gama da su so that they cannot cross from one state to the other and then evade their capture. To shin ko mutanen Sokoto sun gamsu da wannan mataki na yin amfani da karfin soji? Alhaji Garba Umar Kaba shine magajin garin Gobiyar. Gaskiya mun yaba kwarai da wannan mataki da aka dauka kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi saboda muna ganin yadda jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhuma, nan ne an makoye waɗannan 'yan ta'adda kuma a koyaushe muna ganin sojoji na ƙasa suna shiga lubu da lubu yanzu maganin nan da muka yi da kai na yi magana da mutanen Labau. An jirge sojoji a Labau yanzu nan sa sabon birni ga sunan sun fita sun yi gabar tabbas dan koje ina kan hanya na baro sai kuta zan zo sabon birni ina kawa da dai wata kasuwa ta ibnu jet ya wuce ta kai gari mai zagayo kuma da daddare ina gidana zaune kuma jet guda ya wuce ta kan gidana wuce yana zagaye na yana ganin bisa ga wannan muna ganin da kaske ake yi insha Allah to sai dai kuma dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta arewa honorable aminu almustapha boza ya ce suna na'am da ɗaukar matakin sojin to amma fa su kam har yanzu suna cikin zulumi To alhamdulillah muna na'an da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaggawa fara ɗauka waɗannan matakan nan. Na uku kuma muna so a yi da gaske. Saboda abin da ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya amma matsalar ko jiya an shiga cikin garin lajinge wanda yake da kimanin kilomita goma sha biyu zuwa sha biyar daga sabon birnin babban birnin local government na sanini an halbi mutum daya an je da mutum biyu an je kalage an ɗauko mutum daya so muna buƙatar ɗauki na gaugawa idan muka duba yadda misali kamar ita yadda rundunar sojan saman najeriya ta turo da jiragen yakinta da kuma jami'anta har shi hmm. kansa babban hafsan hafsoshin sojan saman najeriya ya zo sokoto domin ya gane idansa wannan bara da kuma yadda su tunkari wannan matsala kamar kuna da wani kwarin gwiwa cewar wani kyakkyawan labari zai iya fitowa bayan hannun. to kyakkyawan labari ne amma har yanzu magana da nake maka muna cikin zillimi saboda ni barayin nan suna nan kuma suna nan cikin yankin sabon birni ah, yanzu haka magana da nake da kai akwai wani ƙauye majira mutane sai goma sun kira ni wallahi suna nan da mashin mashin din su magiyar tana can gaba cikin gatawa inda aka kashe mutum uku shekaran jiya kuma akwai wani ƙauye boniko ake ce da shi nan arewacin unguwar lalle wallahi yanzu haka barayin nan suna nan wurin nan akwai wani wanda ya je da mashin zai je wani gari gansai wallahi ya gan su suna nikin karkashin ice ya ce sun yi sun ɗari biyar mun samu kuma information na cewa ya da mashin ɗari suna kan hanyar zuwa laɓau yanzu haka magana da nake da kai wajajen ƙarfe bakwai na yamma yanzu na yamma sahe yau yanzu haka sojoji suna nan cikin garin zaɓen gaskiya ne confirm to kaga muna buƙatar yadda sojojin sama suka yi alkawari muna buƙatar su yi gauga ɗauka wannan mataki kuma muna na'am da shi kamar kuna da wani ƙwarin gwiwar cewar za a tsare ku to gaskiya ba mu da wani ƙwarin gwiwa yanzu kamar mu da aka zo aka yi kwana bakwai jere da juna bayan wanda aka yi na baya baya kamar gari idi e ina ganin barayi sun je garin ya kai sau goma an shiga garuruwa guda hudu an kashe mana fiye da mutum ashirin da bakwai an sake shiga garuruwa guda hudu an kashe mana mutum tun saba'in da takwas an ga gawa biyu daga baya mutum biyu sun mutu asibiti saba'in da takwas kenan wannan nake gaya maka ko jiya an kai hadi gari biyu jiya jiya nan to kaga har yanzu muna cikin fargaba kuma gaskiya babu da wani kwarin gwiwa sai da yan mangani tsakani da Allah duk wanda a yankin sabon zuwa maganar wallahi yana cikin fargaba Mai yawancin mutanen mu suna Nijar wallahi saboda bala'in da ake shekaran jiya dai gwamna Aminu Wazir Tambol na jihar Sokoton ya yi tattaki takanas ta Kano har zuwa Abuja inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari to bayan da ya koma gida Sokoton ne kuma ya mika wa jami'an tsaro gudumawar motocin sintiri kusan guda ɗari don tsare dukiya da rayukan sokotawa. Gwamnatin Buwal kazalika ya yi ƙarin bayani akan irin matakan da yake ɗauka. Akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin awa 24 cikin kwana bakwai cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin inda za a daga samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jihar tamu. wannan yunkurin ana sa ran zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi 'yan ta'adda a gabashin sokoto to koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar sokoto detective awal Baladira mai iya Ƙwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro wannan abin da suka yi abu ne wanda zai dan kara karfafa abin tsaro in aka yi cibiya ta kula da harkokin tsaro ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga abin da muke cewa proactive measures za a dinga research ana bincike ciki kafin faruwar ne a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru saboda an an abin da za a faru da shi to in har za ka iya detect din abin da zai faru to za ka iya controlling din crime amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa forest marshal su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji kaga za a samu control na zazuzzuka. duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu na sokoto muhammad nasir hassan mai na kai nake sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ɗaukacin ma'aikatan mu da Amurka ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya.